Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wadda cikin nemarsa da ganin damarsa ya sake ba mu daman halattowa wannan waje mai tarin albarka domin ci gaba da tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma a wannan yini na takwas da watan Ramadana wata mai alfarma shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijiran manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda yake daidai da ashirin da biyar wata na biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiyya. tsira da amincin Allah su kara tabbata ga manzon tsira annabin rahma Muhammad ibn Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka bi tabbacin sa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikin su bayan haka bi idnillahi ta'ala za mu ci gaba daga inda muka dasa aya a jiya har ila yau cikin surat Hud aya ta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 جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات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 قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب ولما جاءت رسولنا لوطا سيء بهم bayan wa'annan manzanni daga cikin mala'iku kamar yadda muka bayar da labari suka fara biyawa ta wajen Allah Ibrahim Khalilullah alayhi salatu wassalam suka kuma mai bishara da aihuwa <clears throat> aihuwar Ishaq da kuma jikarsa Yaqub sa'annan suka sanar da shi cewa an wato aiko su ne zuwa ga mutanen nabiyullahi lut Allah tabaraka wata'ala a cikin wannan ayoyi da za su gabato yana sanar da mu menene ya kasance bayan san mala'ikun nan sun kai garin Sadun wannan garin da Nabiyullahi Lut yake zaune da mutanensa yake kiran su zuwa ga Allah kuma yake hana su gami da wannan mugun hali da suka kasance a jiki su ne mutanen farko da suka fara jirkita tsarin Allah akan abin da ya shafi mu'amalar auratayya suka fara sha'awar maza lokacin da suka zo fi abihim an ɓata wa annabin Allah rai saboda su wa bihin bihim zar'an zuciyarsa kuma ya shiga kunci saboda su wa haza yau yawmun asir kuma ce wannan rana ce mawuyaciya ransa ya ɓaci zuciyarsa ya shiga kunci kuma daga baya ya ce wannan rana ce mawuyaciya ma yasa sanadiyar zuwarsu ransa ya ɓaci kuma zuciyarsa ya shiga damuwa domin haraj irin abun kunya tsarkakiya da ya shiga da yake tsammanin zai faru don su mutanen ba su ganin ba baki maza yana daga cikin abubuwan da ita matar take yi ai Allah ya alkawarin cewa abin da zai shafe su zai shafe ta. Mm. Ita ta san mijinta annabin Allah ne kuma shi yake wa mutane wa'azi yake hana su wannan mugun halin. Amma da zarar yayi bako, za ta ji ta sanar da su cewa fa ga maza nan sun zo. Kuma su dama mutanen garin sun hana annabin Allah yin wato baki maza. dan su ba su ganin maza kuma waɗannan mala'ikun sun zo ne fi sifati shubbanin hisan matasa masu kyawun gani malaman tafsiri suka ce wannan da gangan Allah tabaraka wata'ala ya turo su a cikin wannan siffar domin su zama wato ibtila'i Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya hakaito asar masu yawa game da shigowarsu cewa ya kasance a gonarsa yana aiki ne suka same shi a cewa ya kasance a gidansa ne suka same shi al'ayyata daga ganin su ya ga cewa waɗannan baƙi ne ba mutanen garin nan bai shiga damuwa damuwar da ya shiga yadda za a kaya da mutanen ina mutanen garin a cikin wani asar suka nemi ya sauke su a gidansa a matsayinsu na baki shi kuma tsoronsa in aka ji labarin sun shigo gidansa abinda zai biyu baya bai san abin kunya ya faru alhali suna karkashin kulawarsa. a cikin a sa ɗin cewa aka yi mala'ikun sun ga ɗaya daga cikin ƴaƴar nabiyullahi lahinu a ratun garin ta je ɗibar ruwa sai suka ce mata shin akwai inda za mu iya sauka sai ta ce ku jira ni a nan tun da bayan gari rafi ne a bayan gari sai ta ce ku jira ni a nan kar ku bar wajen nan har sai na dawo don ita ma tana tsoron mutanen gari su ne ne kamar yadda ka san dabbobi ba su ganin maza tana tsoron mutanen gari su gansu su auka musu aka ce sai ta garza ya ta je gida sai ta je ta sanar da mahaifinta na biyan mahino cewa ga wa'ansu baki ba sai fito can ya same su a hanya yana tafiya da su yana cikin ɗarɗar cikin damuwa sai yake faɗa musu cewa sai yake faɗa musu cewa ku a ni zan zan yi tafiya da sauri yana neman uzurin su cewa ku ku dan jin ku yi jinkiri cikin tafiya ni zan yi tafiya da sauri ban son mutanen gari su gan mu idan sun gan mu ma ban son su fahimci cewa tafiya ta da tafiyar ku tafiya ɗaya ne kuma sai faɗa musu cewa a fakaice sai ce ku kun san abin da ake aikatawa a garin nan kuwa kamar yadda kasancewa mutum yana faɗa musu ku a cikin garuruwa gaba ɗaya kun rasa inda za ku zo sai nan yace ni fa in ji annabin Allah ya yi faɗa wa mala'iku bai san mala'iku bane yace ni fa ban taɓa ganin mutanen da suka fi wa'annan sharri ba in yayi ya ɗan yi tafiya haka sai ɗan jira su in suka haɗu sai ya sake maimaita irin wannan magana tsoronsa dai kar a auka wa mutanen nan a wulakanta su ibn kathir rahimahullah ta'ala ya ambata wani asar aka ce dama an baiwa jibril alaihi salatu wassalam umarni da cewa kusan mun faɗi cewa su su hudu ne jibril ke jagorantar an ba shi umarnin cewa kar su hallakar da garin hatta sai annabinsu ya ba da shaida a kansu da ya faɗi wannan maganar karan farko jibril sai ce wa sauran mala'ikun sai ce sai ce ihfazuha hadhihi wahida dama sau uku sau uku ake sauraron ya bada shaida akan su akan wannan abin da suke da aka yi tafiya kaɗan shi dai tsoronsa bai san mala'iku ba ne amma kuma duk wayannan ɗari-ɗari da yake yi ɗin nan yadda ba za su cutu ba haka suka suka karasa gidan babu wanda ya san da zuwarsu face mutanen ina mutanen gida shi ne bayanin da muke ji cewa idan Allah ya jarabce ya jarabce ka da mace mara imani kaga sun zo sun zo har suka shiga gidan babu wanda ya san da zuwarsu face mutanen gidan kwatsam matarsa tana ganin zuwarsu kawai ta fita ta je a cikin wayan su asar ta je ta hau wani tudu akwai ishara da take yi wa mutanen su san cewa akwai maza akwai baki maza a gidan mijinta a cikin wata riwayar shela ta je ta yi cewa ta ce ku garzayo ga waɗansu mazaje nan fa ni ban taɓa ganin maza masu kyawun su ba kaga ita ta fallasawa hmm. Ka fallasa halin da mijinta yake da cewa ya sauke baki shi yasa daga ganin su ɗin, ya shiga damuwa har yake cewa yau kam rana ce mawuyaciya domin ga nan mutane innocent mutane ba san abin da ke faruwa a gari ba wayannan mutanen na garin nan kuma shi ya san halayyarsu وجاءه قومه يهرعون إليه وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا اتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد sai zanto abin da yake tsoro din a zuciyarsa da yasa ya shiga hali na bakin ciki da mawuyacin hali yake ganin cewa wannan ranar nan yau din kam akwai wahala sai ga shi ya faru domin mutanensa sai ga sunan yusri'una yusri'una wa yubadiruna yuriduna abyafahu bil fahisha sun sun gargayo da gudu da gaddawa tunda labari ya kai a gare su ma'abociyar sirrin gidan mace ita ce ma'abociyar sirri ko ita ce ma'abociyar sirri shi yasa a tarbiyyar musulunci idan alakar aure ya haɗa ka da wata alakar aure ya haɗa ka da wani ya haɗa ki da wani sanadiyar mutuwa sanadiyar mutuwar aure kuka rabu haramun ne ka yaɗa abubuwa wadda sanadiyar zamantakewar aure ka sani game da ita haramun ne ka yada ita ma hakan haramun ne ka yada abubuwan da sanadiyar privilege ɗin cuɗayyan aure ya sa ta iya sanin wannan abin gama garin mutane ba su sani ba haramun ne ta yada ɗaya daga cikin magabata aka ce ɗalibansa sun ji labarin yana son ya saki matarsa suka je suka ce ashar makallawo me ke faruwa tsakaninka da uwar gida mun ji labarin za ka sake ta laifin me kai me take yi wadda ba ka so yake aka kawai labari kuka ji zan sake ta ko amma ba riga na sake ta ba ko har yanzu tana matsayin wa tunda ba riga na sake ta ba tana matsayin wa matata to matata zan faɗa muku aibinta matata sai in dinga faɗa muku aibin aibinta suka haƙura bayan ya sake ta suka ji labarin ya sake ta suka dawo suka ce to malam me ta ka sake ta ya ce ah, a ina ruwana da wata baiwar Allah da da na taɓa aurenta yanzu kuma babu aure tsakanina da ita sannan da ba da labarinta ga gaban ya sake ta bai bada. bai tallata ta ba bayan ya sake ta bai menene ba bai tallata ta ba to ina ga wadda wacce tana gidan mijin amma kuma bai da rufin asiri bai da rufin asiri babu wani abu nashi wanda yake ɓoye domin ita bakinta bai menene bai rukuwa sanadiyar ta je ta sanar da su sai ga suna sun taho da gaggawa suna suna son su zo su aikata alfahsha da baki ba sa'an na wayannan baƙin sun sauka a hannun wa a hannun annabin Allah dama kuma wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at wannan ni dama dalilin da yasa annabi Nuhu ya shiga damuwa sun kasance daman suna aikata munanan munanan ayyuka ai alfahsha wannan alfahsha din nan mutanen nabiyullahi lut su ne mutanen farko da suka ƙirƙiri namiji ya danga sha'awar namiji Allah ya kare mu su suka kirkiro wannan kazantar قال ya قوم هؤلاء بناتي هن azharu لكم يكي ya ku mutane na wayannan ga ga ƴaƴana mata su ne suka a gare ku a wannan wajen malaman tafsiri sun yi bayanai masu yawa me yake nufi da wayanda mutane ne suka taho da yawa suna son su aikata alfahasha, maza ne masu yawa suna son su zo su aikata alfahasha da maza waɗanda suka sauka a matsayin baki a gidan annabi no sai yake ardin ‘ya'yansa a zahirin aya yace banati ga ‘ya'yana mata tun wayannan mutanen ba aure suka zo nema ba ko alfasha suka zo aikatawa hmm. sai ce ga ƴaƴana mata shin yana nufin cewa maimakon aikata alfasha da wayannan ku aikata da ƴaƴana mata ne aka ce a'a aka ce ma bal ba 'ya'yansa yake nufi ba yana nufin matan matan garin gaba ɗaya ƴaƴa mata na garin waɗanda suka isa aure domin suna matsayin 'ya'yansa ne wayansu malamai suka kawo wani iskali a karkashin wannan suka ce to ai ba zai yiwu ba a yi ta'awilin ayan nan da cewa ‘ya'yan matan garin eh, da annabin Allah yana matsayin uba ne ga kowa kuma matan annabin Allah suna matsayin uwaye da muminai suka ce to shi yana matsayin uba ne ga muminai ba ga mata ban da mata kafirai a ciki da haka lokacin da yake banafi ba za mu iya fassarawa da matan garin ba shi yasa bayan na leƙa wajaje da dama sai na ga cewa al'imamu Sa'adi bayanin da imamu Sa'adi shi ya kawo shi shine mafi sauki da zai kawar da Shi shine cewa Annabi Nuh alaihi salatu wassalam kawai ya shiga wani hali ne wanda yake neman mafita sai zanto wannan maganarsa na cewa ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum min abyafi su ne suka fi tsarki a gare ku akan baƙi na ɗinnan da suka sauka a wajena wadda domin su kuka taho yake hada kama arada Sulaimanu sallallahu alaihi wa sallam alal mar'atayn an yashqa alwalad المختصم فيه لاستخراج الحق ولعلمه ilmi أن أن بناته ممتنع منالهن منالهن ولا حق لهم فيهن san cewa wayannan mutanen mustahili ne ba zai yiwu ba su iya su iya wato kai ga 'ya'yansa mata yace misalin wannan magana cewa haula ce kamar kamar kamar baran kusanto maka da bayani misalin da ya kawo anan nabiyullahi Sulaiman kissar nan na wayannan mata mata biyu da suke fada akan jinjiri wannan tana cewa ni ne na haifa su biyu suka aihu ɗaya ta haifi gawa ɗaya ta haifi mai rai sai zanto babu wanda yake son ya ɗauki mataccen ɗan sai zanto dukkansu ɗaya eh, wacce ta haifi mara rai ɗin sai take riko da ɗa mai rai ɗin a matsayin ita ce ta menene take jayayya da asalin uwar a matsayin cewa ita ce ta haifi wannan suka shiga wajen annabi da'ud alayhi salatu wassalam ya masa hukunci suna kan hanyar fitowa nabiyullahi suleiman ya gansu ce ne ke tafiye da ku suka ba shi labari sai ce a ah, sai ce ai wannan shari'a ce mai sauki sai ya ce a bani dan sai ce a bani takobi ko kuma ya ce a bayar da dan kai ka ɗau takobi raba raba jinjirin biyu ka ba su rabi rabi amma kuma bai da nufin za a raba jinjirin biyu amma ya faɗi aka ne duk da cewa abu ne wadda ba zai menene ba ba zai yi ba shi annabin Allah ba zai yi ba domin me laifin jinjirin da kuma shi za a menene za a raba shi za a raba shi gida biyu bai da laifi da za a ce a raba shi gida biyu ne da aka aka ɗaga takobi akwai abin da shi annabin Suleiman yake son ya gane uwa wacce ita ce ita ce ta haifi wannan din ba za ta so a menene ba a kashe yaron ba da haka zafin kisan zai fi bayyana a jimina ɗinta a kan ɗaya. ita ɗayan ta riga ta rasa tata da haka a fasa kowa ya ne kowa ya rasa ita body language ɗinta kenan amma asalin mahaifiyar yaron ba za ta so yaron ya rayu ko da ba a hannunta ba ana ɗaga takobi kenan asalin mahaifiyar yaron sai take a kar a gaje shi a ba ta tafi da shi na tare annabi suleiman sai mata hukuncin da cewa ɗanta ne domin ita ta nuna zafin kisan ba ta son a kashe shi za ta so ya rayu ko da ba a hannunta ba ne alimamu sa'adi rahimahullahu ta'ala ya sai ya kwatanta wannan maganan annabiyullahi no ba wai hakikanin wai yana yana wato ardin yana wato masu tayin ƴaƴansa mata bane yake fattaqullaha wala tuhzuni fi baiti kuma ku ji tsoron Allah kar ku kunyantar da ni game da bakina abin kunya ne a ce baki sun sauka a hannunka kuma kai ne matsaukinsu kai kaɗai suka sani a gari kuma mutanen garin su cutar da su kai ne za ka nene ne za ka ci kunya yake su ji tsoron Allah su kiyayi Allah kar su ba su kunya game da wayannan bakin da suka sauka a hannunsa yake alaysa minkum rajulun rashid alaysa minkum rajulun rashid a cikin tarin yawan nan naku shin babu mutum ɗaya mai hankali a rasa mutum ɗaya mai hankali wadda zai hana ku ya gargaɗe ku akan wannan abin da kuke aikatawa mara kyau sai suka ce mai قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد قالوا لقد علمت ما لنا في suka ce kai kai wannan zancen da kake kai ma ka sani ai ka san cewa mu ba mu da haƙƙi akan 'ya'yanka mata ba mu da haƙƙi a kansu a kan ‘ya'yanka mata wa yin naka la alamu ma kuma lallai ka san mu abin da muke so ai mu ba mu da sha'awar mata ko da ‘ya'yanka matan ne ko yin su matan ma mu ai ba mu da sha'awar mata mu ba mu a sha'awar mata abin da mu muke sha'awa kai ma ka sani ka san abin da muke bukata ka san abin da muke nema Ƙwalalau an yadi bikin bikum yace da ina da karbi da zan hana ku kaga ya shiga wani hali na takaici hmm. yace su ji tsoron Allah yace kar su kunyar tashi game da wayannan baki da suka sauka a hannunsa ga martanin da suka mayar yanzu a irin wannan halin sai yace da ina da karfi da zan iya hana ku da kaina au awi ila rukni shahid ko kuma wata kakkarfar majingina da zan yi dogaro da ita domin na hana ku malama suka ce mai yasa suka ce wannan aw awi ila ruknin sharif dinna a lissafin annabi nuhu kenan na wato al-mahsusat na abubuwan da mutum yake iya aikatawa abubuwan da suke fi makdurin insan banda dogaro da yake yi zuwa gawa zuwa ga Allah shi yasa ibnu kathir ya kawo wani hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake Allah ya rahamci nabiyullahi nuh ya kasance yana wato yana karkatuwa zuwa ga yana jinjina zuwa ga Allah yana neman ɗauki a kan baƙi da suka sauka a hannunsa da mutanensa suka so su aukawa da alfasha yake tun bayan annabi nu in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai aiko da wani annabi ba face yana da me yana da ashira yana da dangi yana da kabila yana da iyalai za ku ga cewa hatta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da shin abubuwan da yasa cutarwar da ake mai a makka ya ɗan takaitu ana yin kaffa-kaffa ne da kabilarsa don su ma daga danginsa da kabilar da ya fito su ma ba kawan lasa ba su kuma duk da cewa ba su musulunta ba fa amma kuma abin kunya ne a ce ana wulakanta ɗanku wai domin yana yin wata da'awa amma ku ɗanku ne su lissafinsa kenan kowace irin dawa yake yi ma tun da jininmu ne ba mu yadda a wulakanta shi ba sai zanto yana samun kariya ta wannan fuskar sai zanto yana samun kariya ta wannan fuskar kamar yadda za mu zo mu karanta a cikin kasar nabiyullahi shu'ayi suka ce mai laula rahduk na rajamnak manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun bayan nabiyullahi lu ba aiko da wani. domin shi kar ku manta mun ba da labarin cewa annabi lu Allah ta ce tabaraka yace game da annabi Ibrahim yace wa amana lahu man lu annabi ya yi imani a hannun wa annabi Ibrahim wannan garin sadum din nan ba garin annabi lut bane Allah ya aiko shi ne Allah ya tayar da shi ne ya je garin aka ba shi sako a matsayin annabin Allah ya je isar da sakon Allah a wannan garin shi yasa garin babu wani nesa tsakanin inda nabiyullahi Ibrahim yake da inda nabiyullahi Lut yake bal wayansu sa suna nuna cewa nabiyullahi Ibrahim ta san su sanar da shi cewa za su je su hallakar da mutanen Lut ya yi mujadala da su kamar yana kokarin gamsar da su cewa kar a hallakar da su to suka ce mai ai babu makawa al'amarin Allah ya riga ya zo Allah ya hukunta za a hallakar da su hmm. aka ce Allah Ibrahim daga garinsa ya hau wani waje mai tudu haka yana cewa mutanen lutu a yau ɗin nan za su hallaka yana kallon yadda ake hallakar da su daga nesa domin garin babu ne babu ne don haka shi na nabiyullahi no bai da makusanta shi ne mazala yake bayan shi Allah bai aiko wani annabi ba face yana aiko shi ne wato tare da mutanen da za su da danga karfafa shi ko da ba su yi ne ba ko da ba su yi imani ba Falu.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 ya lut inna rusulu rabbik lallai mu manzannin ka ne lan yasilu ilayk ai su ba za su iya isowa zuwa gare ka ba da cutarwa babu yadda za a yi su iso gare ka da cutarwa domin haka fa bi ahlika bi qit'in min al-layl ka tafi da kai da iyalanka ka tafi da iyalanka a cikin wani yanki na dare yanki na dare wanda yake da yake da dan nisa da asubur ka fita da iyalanka wala yaltafit minkum ahad kuma san ba san ba shi umarni a lokacin da ka fita da kai da iyalanka kar kowa daga cikin ku ya menene ya waiwayo idan kuka kama hanya kar ku waiwayo kawai ku fita daga garin illa mura'atak face matarka aka ce matarsa ita ma da ya tashi tafiya ta fita da su ta fita tare da su amma ita kaɗai ce ta waiwayo tana waiwayowa kuwa Allah ta wata wata'ala ya wato hallakar da ita da ɗaya daga cikin wa'annan duwatsu daga cikin wuta da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko wa mutanen nabiyullahi lut innahu musibuha ma asarahu domin ita lallai abin da zai shafe ta abin da ya shafe shi irin azabar da zai shafi sauran mutanen ita ma zai menene zai shafe ta shi yasa muka ce ka da wani waliyi wani malami wani mai jin tsoron Allah wani annabi kaga wannan ita matar matar annabi matar annabi ce amma ba ta imani ba bal tana cutar da bawan Allah tana cutar da dawarsa kamar yadda kaga wancan ɗaya ne na annabi no amma bai yi imani ba Allah tabaraka ce yace innahu laysa min ahlik baya daga cikin iyalanka domin alaka wadda fi karfi wadda ba ta yankewa ta fi na jini karfi ita ce alakar imani na haka ɗan uwanka a imani ya fi kusa gare ta akan ɗan uwanka na jini wadda ba ku yi tarayya cikin menene ba cikin imani ba yace inna maw'idahum as-subh inna maw'idahum as-subh alkawari da aka yi a kansu na saukar da azabar hallakar da su shine da safe Malamin tafsiri suka ce da Allah yake alaysa subhu bi suka ce kamar nabiyullahi nuhu ne ya gama gajiya da alamar mutanen sai yake ganin me yasa sai an jira sai da safe kamar tambaya yayi sai da safe kuma ba yanzu ba sai suka ce mai alaysa subhu bi qarib shin shi satan shi asbahin shin ba kusa yake ba sa'annan Allah tabaraka wa ta'ala yake falamma jaa amruna falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منبود الله تبارك وتعالى يكي أروك تندى الأمر مو يأسو لوك تندى أمر ya يأسو da ja'alna aliyaha safilaha Allah ya azabtar da su irin azabar da ba ta azabtar da kowa ba maluma suka ce sanadiyar su ne mutanen farko da suka jirkita tsarin Allah gami da sha'awa tsakanin halittu su ne mutanen da suka fara sha'awar maza shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya azabta su da irin wannan azabar da ba taba azabtar da kowa irinsa ba yake ja'alna aliyaha safilaha yace sai muka mayar da alƙaryar su garan su muka mayar da saman garan muka juya garin muka mayar da sama kasa muka mayar da kasa sama wa amtarna alaiha hijaratan min sijjilin manzur hakan kamar yadda ka san hakan bai isa ba sai muka yi masu ruwan duwatsu daga cikin wuta mandud wadda duwatsun na fiye da juna suna zuba yadda ka san ana zubar da ruwa musawwama musawwamatan inda rabbik wama hiya min adh-dhalimin bib'id sai wayannan duwatsun ma suna ɗauke da alamu daga wajen ubangijinka maluma suka ce alamatul ghadab wal azab da suna ɗauke da alamar fushin Allah da azaba ibn kasir ya wayin su asarar da suke nuni cewa abin da ake nufi da musawwama aka ce ai muallama bi asma'ihi kai kowace dutse ma kafin a aiko da duwatsun daga wuta kowane dutse na ɗauke da sunan mutumin target ɗin da zai zai samu kowa an yi labarin kowane dutse da sunan kowa da haka duk duwatsun da ke saukowa kamar ruwan nan kowa na da nasa kasan don ƙarga an allama an sawwama duwatsun an sanya alama na sunan kowa daga cikin mutanen nabiyullahi ja'alna 'aliyaha safilaha hmm. akwai riwayat masu yawa da suke bayyana yaya aka yaya aka mayar da saman saman garin aka mayar da saman ya zama kasa aka mayar da kasan ya zama sama ibn kathir ya kakkawo wayannan riwayat masu yawa daga ciki yace yace jibril jibril ne ya sanya fuka fukafukinsa a gefen garin har zuwa kasa ta bakwai ya cusa fuka-fukinsa har zuwa kasa ta bakwai sa'an nan ya haƙo garin can kasa ya haƙo garin aka ce ya ɗaga garin zuwa sama'i duniya har ya zanto cewa waɗanda suke cikin saman farko suna jin haushin karnuka sun da garin aka ɗaga an ɗaga garin ne zuwa sama sai da aka haura da garin sama tukunna sannan aka cibar da ita da aka cibar da garin garin na nan tawowa daga sama a cife nan Allah ya aiko da ruwan duwatsu daga cikin wuta shi yasa maluma suka yi istinbatan cewa duk mutumin da aka kama shi da amalu milu kashe shi ake yi da rabin nazar da cewa ya taba aure ko bai taba aure ba a ya taba aure ne bai taba wannan hukuncin da ya shafi zina kenan lo liwafi duk mutumin da aka kama da wannan aikin kashe shi za a yi kuma ba za a yi la'akari da ya taba aure ko kuwa bai taba aure ba yana da aure ko kuwa bai da aure ba yin la'akari da wannan imam abu hanifa shi kuma aiki da wannan ayar shi kuma cewa yayi a jefo shi yace duk mutumin da aka gama shi da abi amali qaumi ya yace za a kai shi za a je a nemi wani waje ne wanda yake da tsayi sosai daga nan irin kisar da za a mai ba ordinary kisa bane ne kwatankwacin irin azabar da Allah ya saukar ko mu yace sai an hawara da shi sama sosai yace sai a jefo shi idan aka jefo shi irin jifar da idan ya tsira ba ba zai rayu ba irin tsawon saman da za a je yadda idan aka jefo shi sai a biyo shi da jifa da duwatsu imam abu hanifa yake wannan shi ne azabar da wanda aka kama shi da liwaɗi ya cancanta to kaga tsananin azabar nan da Allah tabarak wa ta'ala wa mutanen da suke yin wannan amma kuma yanzu muna wani zamanin da Ƙoƙari ake wai dole sai an yadda sai an yadda da cewa wannan ɗabi'ar na mutanen nabiyyar wahilu ɗabi'a ce daga cikin haƙƙin mutane cewa mutum yana da haƙƙin ya zaɓi irin wannan rayuwar kuma ƙoƙari ake a tilasta wa kasashe su yadda da wannan mu yanzu misali a ƙasar nan muna da doka da ya haramta wannan ba na mantawa a lokacin david mark yana senate president yana da cikin abubuwan da nakan tana da shi gami da shi duk da cewa ba musulmi bane kuma nakan yaba mai na kalle shi a lokacin a cikin labarai duk da cewa ba musulmi bane amma yayi abu na jarumta Allah shi kuma yakan ɗaukaka addini da wanda ya ga dama lokacin ina ganin lokacin kamar Barack Obama ne suke suke razana Najeriya lokacin da cewa idan kuka kuskura kuka yi fasin wannan dokar za mu hana duk wani taimako da muke bai wa kasar ban mantawa a floor ɗin senate ya faɗa kuma yana faɗi da izza da kuma mutumin da bai jin tsoro yace mu mutane ne wanda muke da muke da al'adunmu muna da addinanmu yace duk wani kuɗi da kuke bamu a matsayin taimako a Najeriya in kun ga dama ku rike wani musulman in sai ya kasa yin wannan wani musulman sai ya baka kunya ya kasa yin wannan duk da cewa dokan yana nan an rasa bawa dokar hannu amma kuma da kasancewar dokar da rasin kasancewar dokar duk ubansu ɗaya tunda mutanen da suke rajin irin wannan abin suna nan suna yi suna da social media handles suna da organizations suna yi domin Najeriya kasa ce wacce gradually kasan tana tana neman ta zama wani abin da kar Allah ya sa yadda dai muke tunani kar Allah ya sa a zama haka domin duk da aka wayi gari aka tsinci muka tsinci mu a cikin halin da babu tsari babu wanda yake jin tsoron doka babu wanda yake jin tsoron ɗan sanda babu wanda yake jin tsoron kotu babu wanda yake jin tsoron kowa kowa zai yi abin da ya ga dama ya zauna lafiya to lokacin fa mun shiga uku ba domin za ka ga an yi doka kama nan misali misali wayannan ɗan shi'an nan da aka yi proscribing ɗin nan me yana amfanin an yi proscribing ɗin wani organization amma kuma suna nan suna activities ɗinsu kamar yadda ka san ba taɓa yin zancensu ba IPOP ɗin nan na so in Namdi Kano ɗin nan an yi prescribing ɗinsu amma kuma suna nan suna yin abubuwansu za su yi ma saka doka a jiha su ce kar a fita rana kaza ba za a yi yawo rana kaza ba kaza za a yi ba za a yi kaza ba kamar yadda ka san suna wata kasa daban kaga abin da ake cewa sovereignty ɗinmu kaɗan-kaɗan yana ne yana kubucewa hakan nan idan ka duba wajajen da bandit ɗin da suka mamaye ka duba wannan garin da suka je a kwara state ɗin nan ya wani gari wanda ka kaya ma ko kiyama da ake magana ɗin nan a cikin Najeriya ba mutane za su baku notice su ce za mu zo rana kaza kuma a sanar da jami'an tsaro amma kuma duk da haka yanzu mu muna cikin wani halin da idan aka buga labarin an kashe mutane 250 a waje kaza sai daga headline din yadda kake ganin headline din headline din an haifi an yi wa wani aihuwa a mai sambarka da kisa da aihuwa yanzu ya zama menene ya zama ɗaya ba mu jin komai shugabanninmu ba su jin komai idan mutum ya yi winin election yau zai yi shekara hudu kafin a sake yin wani election din amma tun daga yau din da ya yi winin election babu abin da ya saka a gaba ku ku mutu ko ku rayu ba damuwarsa bane abin da ke gabansa kawai yaya zai sake wini election mai zuwa sai ga cewa ƙalubalen da suke fuskantar mutum sun yi yawa yanzu ka duba wannan azabar da Allah ya wa mutanen nan in ka duba abubuwan da al'ummomin da aka hallaka su ɗaiɗaikun al'ummomin da aka hallaka su da ɗaiɗaikun abin da ya shahara na zunuban da suke yi ya zama ila shirk za ga cewa wa’annan sabon Allah kun su gabaki baki ɗaya mun haɗa su suna nan a yanzu albarkar addu'an manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wallahi sallahi thumma billahi shi muke ci shi yasa har yanzu muke nan don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya hallakar da wayannan mutane mutanen nabiyullahi lut kuma wannan shani'a ta kasance haramtacciya har zuwa ranar tashin alkiyama kuma idan aka samu inda akwai shari'ar musulunci duk mutumin da aka kama da wannan mun ambaci hukunci da cikin shari'a hukunci da shi ne a kashe shi mm. kuma wannan babu apology akan wannan hukuncinsa ne a kashe shi idan ba mu da idan muka tsinci kawunan mu a cikin situation ɗin da ba za mu iya tabbaka hudud na shari'ar musulunci ba sai kuma rauninmu ya kai ga cewa hatta karatun ma ba za mu iya ba yanzu a turai ba yanzu a turai idan da'i shahararren mai yin da'awa a turai yanzu yana daga cikin abubuwan da ake dana wa mutum tarko da shi a tambaye shi me ra'ayinsa game da eh, abin nan eh, BTQ yana daga cikin abubuwan da wai za a dana maka tarko da shi wai a tambaye ka me ra'ayinka kaga raunin namu yayi yawa sai ka ga mutum an mai tambaya ka ga fara kame kame dan bai son ya fito karara ya ce haramun ne a addinin mu kuma ga hukuncin wadda yake yin haka a addinin mu Allah tabaraka wa ta'ala yace wa ila madyana akhahum shu'aiban wa ila madyana akhahum shu'aiba قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط الله تبارك وتعالى يتي زواج متانا مدين وإلى مدين أخاهم shu'aiban zuwa ga mutanen madiyan Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko musu da dan su shu'aib alaihi salatu wassalam qala ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghayr kun ga dai har ila yau kowane annabi duk cikin annabawan nan da ake ta lissafowa abu na farko tauhidi abu na farko tauhidi domin kamar yadda na yi ta maimaitawa shine ginshiki kullum ka dinga tuntuɓar tauhidinka in ba ka da matsala a tauhidi ka gode wa Allah tabaraka wa ta'ala sa'annan ka kyautata ayyukarka amma idan kana da matsala a tauhidi duk wani abin da kake yi akan iska kake yi shi yasa ga annabawa abu na farko wa abudullah malakun min ilahin ghairu ba ku da wani abin bauta face shi wala tanqusul litiyal kaga akwai wani abin da suke yi wadda ya shafi mu'amala wannan sai aka jinkirta shi sai aka fara da ni aka fara da tauhidi akwai wannan shine uslubin da'awa ka fara da al'aham kamar yadda na faɗi kwanakin baya cewa tauhidi shi zai sa kan kan al'umma ya menene ya haɗu sa'annan a harkar da'awa ana kaddamar da al'aham fal aham ba na mantawa a lokacin muna bautar kasa kuke ce mai ko amma ni ban bauta wa kasa ba ba hidimar kasa to mukan fuskanci ne, game da lokutan sallah morning da zona ba wani morning wane ne ɗin da ake yi yana cin karo da lokacin sallar asuba so lokacin da ya kamata mai sallar asuba ana yin wannan abun sai muke samun matsala da su mun samu matsala lokacin muna can muka je muka ce to ya za a yi suka ce mu abin da muke sai mu tafi masallacin sai mu tafi masallacin da wuri tun da tun kafin alfijir ya keto gaba daya za mu je mu taru a masallacin in alfijir ya keto sai a yi kiran sallan farko a yi kiran sallah ta biyu ma'ana a dole dai babu mutumin da zaka je ka rike shi a hostel ko a wani waje balle ka tsare shi duk musulmi dai da ya san muhimmancin sallah asuba kafin kai ka fara hura cewa a fito shi already yana ina yana masallaci na ga sai mun idar da sallah ne suna can suna yi sai su ga mutane sun taho haka abin na damus kuma waɗanda ba musulmai ba suna ganin kamar waɗannan su ai mu ma mu ma kiristoci ne kaza kaza muna da addini to mu kuma addinin mu ba kamar tasu ba su addinin su kana iya suspending din shi kamar na sati uku haka har ka gama <laughs> orientation cup har da suke cewa ce can't you be patient just for three weeks in kai in kai wannan ka yadda ka kuskura ka bi wannan shawarar wallahi Allah zai azabtar da kai addinin Allah ba a mai ta'aliki kace ai sati ɗaya ne za a yi ai ai sati uku za a yi ba matsala mace za ta iya sanya gajeren wando da gajeren kaya tunda ai sati uku ne kawai kawai to muna samun wannan matsala. mu a lokacin mu sai muka yi zama da su sai suka ce to abinda za a dinga yi mu dinga zuwa taron aka ce karfe nawa ne sallah muka ce karfe kaza ne sallah Biringa zuwa taron idan lokacin sallah yayi mu menene san ba mu dama mu menene mu tafi ba san cewa wannan zai kuma su zafi ba sai zan to akwai wani dan washi kuma soja ne musulmi shi yana can yana da lokacin sallah na yi sai kafa microphone kawai kira sallah muna jin kira sallah kai sai mu fantsama wayancan abokan zaman namu sai su ga ah wayannan mutanen these ones a gefe ta da not where are they going sai da sai su ga mutane suna fita mu kuma an riga an ba mu izinin an an lokacin sallah ya mu yi ne eh, to mun sai da wannan matsalolin mu muna ciki to mu bayan mun fita waɗanda za su zo sai muke son kar su fuskanci irin wannan matsalan sai muka ce bari mu je mu yi meeting da commissioner for youth and, uh, and sport ina ganin wannan na karkashin sa ne muka je ofishin sa muka nemi appointment da shi ni da wani dan uwa ne eh, da'awa eh, director ni Amir muka je wajen mutumin muka je muka ce musulmi ba kuma a garin musulmai muka je muka ce mai ranka shi daɗe abin da ya kawo maka kaza kaza lokacin sallah mu dai an san mu da cewa we are compliant mu musulmai ba masu bujirewa doka ba ne. kawai abu ɗaya ne muke son a yi recognizing mana kuma a mana uzuri game da shi lokacin sallah kuma muna idarwa da sallah dukkanmu in fayil za mu je mu yi joinin duk wani abin da ake yi mu fuskanci wannan kalubalen a lokacin mu muna son a yi wa shi director din NYC ɗin magana shi commissioner din yi magana ya zanto an samu wani daidaituwa da kuma fahimta kar ɗan uwanmu da za su shigo kan bayanmu su fuskanci irin wannan matsalar yana nan yana sauraron mu kamar wani abun kirki na gama koro mai bayani kenan dama abubuwa biyu ne suka kai ni sallah lokacin sallah da kuma hijabin mata domin yana da cikin abubuwan da muka fuskanta hijabin mata ni kusan tsare ni ma aka so a yi akan cewa mata sun zo sun nemi fatawata mata masu hijabi daga kai har har kasa suka ce wai ana damun su wai su rage hijabi je su sa hijabi irin na kan shi ne suka zo suka nemi fatawa da ke haramun ne ku rage hijabi wacce kuma hijabin ta zai taba kasa ita ma tana aikata haramun to aka kama su suka ce to ai imam shi yake kar mu rage hijabi aka ce aji a kamo imam aka kawo imam aka ce kai ne kake kara kuma wadda ya zo ya kawo wani dan sojan shi ɗin musulmi ne kafin haka ake shirya abin za a nemo wani musulmi mai rauni shi ɗin da ya zo ya kawo wani ɗan har hankalin yan uwa ya tashi lokacin cewa ah, me yasa ake kiran imam a microphone me yake faruwa me yasa sojoji suka zo neman sa kaza kaza muna tafiya yana cewa kai ne kake cewa kar mata su rage hijabi kaza da kaza ni ma i am a muslim from so so so place you can't be more ina dai kallon shi haka lokacin na dawo sabo sabo Najeriya kuma kai da yana zafi sosai ina kallon sa ban ce mai komai ba sai da muka je can naje na ga matar da nawa fata wacewa haramun ne su rage ne tijahilar su haɗin na fahimta yake abin da ke faruwa kenan sa'an nan aka taho da wayansu mata biyu masu hijabi irin na kan kit din nan kaga wadda ya zo ni wadda ya zo ya nemo ni musulmi ne sa'an nan an kawo maka samfarin hijabin da ake son mata su saka hijabin da at the end of the day bai sabin purpose hijabi kamar yanzu ka ce mace ta saka hijabi ta ta rufe har nan kuma ta saka maka gajeren wando wannan wadan hauka ne wannan hijabi kenan ko kuwa ta saka maka matsatsun kaya kuma hijabin ta har nan me amfani babu amfani to wannan bawan Allah muka mai bayani muka ce abubuwa ne da suka kawo mu sai muka fara da sallah sallah ita tafi muhimmanci a go mm. bude baki da zai yi sai ce eh you see NYC is an institution and they have their rules and regulations, kaza kaza, we can't be forcing them to bend their rules. Eh? Shi wannan yana da hankali ba sallah. Ina ruwan sallah da wani rules ɗin banza. Ina ruwan sallah da wani rules ɗin banza da wofi. Na rantse da Allah duk wani doka da zai hana mu sallah ko kasa ma za mu iya tayarwa domin wannan domin wannan sallah in ba in ba za mu yi sallah ba to bai amfanin mu babu amfanin rayuwa ai yake sallah yake we can't be forcing them to bend their rules yake oh kina kai bambari ya gama magana ba sai yake thank you sir thank you for the audience mun gode mun gode sai cewa abokin tafiya mu tafi da muka muna fita daga office sun sai ce Amir ba kai magana hijabi ba shi kuma sai shi kuma ya sake bata min rai wai ban yi maganar hijabi ba sai na kalle sai ce hijabi yake amma kai ma baka da hankali da kai da wancan duk kalan ku mutum maganar sallah yake we can't force them to bend their roots so me kake tunanin zai faɗi akan me akan hijabi ne zai yi zokau agent ka kawo tun da shi wannan sallah ma baka da menene mutumin da sallah baka da muhimmanci a wajen sai ka ambazo maganar hijabi na haka a da'awa ana duba priorities ne kaga suna da uh, tanfisul nuclear amma kuma bai fara da wannan ba daga cikin annoba da suke fama da shi shine suna toye mudu da kuma ma'aunin sikeli amma bai fara da wannan ba yake ya kaumi ya kaumi abudullah malakum min ilahin ghairu ba ku da wani ubangiji da abun bauta da ya wuce wannan wala kusur mikyal wannan daga baya gina. kuma karku ku danga tawaye wal mizan da sikeli inni rokun bi khairin wa inni a alaykum azaba yaunin muhit ni lallai ina ganin ku da alkhairi maluma suka ce manan yana ganin su da alkhairi mutane ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta su suka kasance cikin wadata da yalwar arziki sai yake ji masu tsoron idan suka ci gaba da wannan mana idan suka ci gaba da toye mudu da da ne a wajen a wajen a wajen auna kaya abin da zai faru shine cewa wannan alkhairin da suke ciki zai zo ya salwanta sanadiyar wannan sabon Allah da suke menene da suke yi wa inni akhafu alaikum azaba yawmin muhit kuma ina ji muku tsoron azaban wato a wata rana wacce wannan azaba azaba ce mai kewayewa wacce azaban idan ta zo babu wanda zai kuta daga wannan azaban a nan zamu nasa aya bi billahi tabaraka wa ta'ala abubuwan da muka faɗa waɗanda ta dace da littafin Allah da sunnan ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mana gabaki daya abubuwan da suka kasance kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana gabaki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mu da ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karba mana ibadunmu cikin wannan wata mai alfarma ya datar da mu zuwa ga aikata kyawawan ayyuka karfafu a cikin wannan wata mai alfarma muna roƙon Allah tabaraka wata'ala bukatunmu na alkhairi Allah ya fi mu sanin su Allah tabaraka wata'ala ya biya mana su gaba daya muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya gafarta ma wa mamatanmu waɗanda suka riga mu komawa zuwa gare shi idan namu lokaci yayi Allah tabaraka wata'ala ya sa mu cika da imani ya Allah ka zaunar da kasanmu Najeriya lafiya ya Allah ka zaunar da kasanmu lafiya ya Allah ka zaunar da kasanmu lafiya ya Allah waɗannan azzalumai da suke garkuwa da mutane waɗanda suke zubar da jinin bayanka ya Allah idan sun fi karfin mu ba su fi karfin ka ba ya Allah ka iya mana ya Allah ka iya mana gani da waɗannan mutanen ya Allah ka kawo mana karshen fitina ya Allah ka kawo mana karshen zub da jini ya Allah ka kawo mana karshen zub da jini ya Allah ka kawo mana karshen zub da jini muna rukun Allah ta tabaraka wa ta'ala ya sanya tsoron a zukatan shugabannin mu eh. ya Allah ka sanya tsoron a zukatan shugabannin mu eh. ya Allah ka sanya tsoron a zukatan shugabannin mu eh. ka ba su daman sauki hakkokin mu da yake kansu hmm. ya Allah ka ba su daman sauki hakkokin mu da ke kansu ya Allah ka ba su daman sauki hakkokin mu da ke kansu muna roƙon Allah tabaraka wataala ya amfani da mu wajen ciyar da wannan addinin gaba muna roƙon Allah tabaraka wataala ya amfani da mu wajen daga tutar sunnan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam muna roƙon Allah tabaraka wataala ya tabbatar da mu da iyalanmu da iyayenmu da ƴaƴanmu da zurriyarmu ya tabbatar da mu akan wannan addinin akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har zuwa lokacin komawar mu zuwa gare shi ربنا آتنا في الدنيا حسنه